فارسل فرعون في المدائن حاشرين sai fir'auna ya aika wasu daga cikin rundunarsa zuwa ga garuruwan misra su tara masa rundunoni domin su dawo da bani isra'ila yayin da ya san labarin fitar su daga garin misra